Sabon matakin majalisar ya biyo bayan takardun korafi da wasu 'yan Kano suka rubuta wa majalisar ne waɗanda ke bayyana rashin gamsuwa kan yadda Malam Muhammadu Sanusi na biyu ke gudanar da al'amuran majalisar masarautar ta Kano kamar yadda shugaban masu rinjaye Honorable Hassan Kabiru da shi ke faɗi. Akwai wanda individual korafi ne wato mutum ne ya zo da kansa ya kawo sannan kuma akwai civil society su ma sun kawo kuma korafin dai shine akwai al'adanmu da ita mu hausa fulani na kano shi wannan mai korafi yake ganin a shi mai martaba bibita ba misali an taba gayyata shi mai martaba taro a abuja sai ya tura yarsa ta wakilce shi so da irin dai wannan korafe korafan mun kafa kwamiti karkashin mataimakin shugaban majalisar dokoki wanda ni ma dan kwamiti ne na tabbata shi shugaban kwamiti zai kira mu yau ko gobe shine za mu karanta mu ga filla filla shin wannan ma korafi mai ya kunsa gaba ɗaya. Me tartibi ne suke so ita majalisa Ko wanne mataki suke so ta ɗauka? To ina ganin idan ka zo randa da za mu ba da rahoto duk wannan abubuwan za mu fito da su. A baya can dai majalisar dokokin ta Kano ta fara aikin bincikar sarkin na Kano dangane da zargin almubazzaranci da lalitar masarautar Kano amma daga bisani kotu ta dakatar da ita. sai dai batun shugabancin majalisar sarakuna ta jihar kano shine lamari na baya-bayan nan da ya ƙara tsamin dangantaka tsakanin gwamnatin kano da sarkin na kano akwai nada wato shugaba na wannan hukuma ta gudanar da al'amuran sarakuna shine muka sa shi mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu domin a dai sarakuna masu daraja ta dai kaga shine ai babba to an riga an kai wannan takarda kuma sun sa mana hannu cewa sun karbi wannan takarda saboda haka muna sauraro amsa daga wajensu duk ɗaya ne idan an kama aiki wato ai kaga an yadda kenan kuma an ba da amsa a rubuce kaga shi ma an yadda kenan idan kuma aka yi shiru ba a kira mitin ba to kaga ba a karba ba kenan idan kuma aka rubuto amsa cewa ba a karba ba to kaga ba a karba ba kenan idan aka ji shiru a ƙarshen ranka ya ko kuma aka rubuto wanda ya nuna saɓanin wannan wato aiki da gwamnati ta bayar mhm. menene matakin gwamnati na gaba lokaci shi ke ba da amsa. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan zantawa da muryar Amurka a kwanakin baya. rahotanni sun ce daga bisani sarkin na kano malam muhammadu sanusi na biyu ya rubuta wa gwamnati wasikar karɓar waccan aiki na shugabancin majalisar sarakunan kano amma dai babu bayanai da suka tabbatar da cewa sarkin ya kira taron majalisar sarakunan ya zuwa yanzu ko da yake makusantan sarkin na kano irin su malam ibrahim ado kurawa na cewa duk ƙasashen nan da aka kirkiro masarautu babu inda aka ce sarkin da yake na asali ya zama yana karkashin wani sarki sai a wannan ta Kano da aka yi aka ce in ya shekara biyu zai sauka wani sarkin ya zo ya zama shekara biyu kaga a nan akwai lokacin da sarkin Kano zai zama yana karkashin sarkin karaye wannan ya saba wa hankali da bature ya yi tun da bature da ya zo kasan nan ya bi ka'idoji a larabar makon gobe ne idan Allah ya kai mu kwamitin majalisar dokokin ta kano zai mika rahoton sa game da wannan sabon zargi kuma kunshin rahoton ne zai tabbatar ko kuma ya kore wancan zargi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria